يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهوى ما سكن لما بصورة لما da waɗanda za su kalle musu saurare ta kafofin yada bayanai na zamani a wannan yammaci na ranar asabar da ta daidai da biyu ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da ashirin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu kana kallon mu da sauraron mu ne daga ɗakin taro mafi girma na makarantar mu ta darul hadisi salafiya da ke nan ainihin anguwar gaskiya layout kusa da ainihin tudun jiko a zaria jihar kaduna a najeriya yanzu da kake kallon mu da sauraron mu ya yi daidai da ainihin wato na asariya wadda ita ce muka sanya za mu tafsirin alkur'ani mai girma a wannan makaranta insha Allah ta'ala dukkanin watan azumi wanda mun fara a bara daya ga watan ramadan na hijira na da shekara 1432 wadda ta daidai da daya ga watan agusta shekara ta 2011 wannan kasar din da kake kallo da saurare dan uwa shine kasar na 47 daga cikin jerin tafsirin alkur'ani mai girma wannan tafsirin mun fara shi kamar shekara uku da ta gabata ko shekara hudu a masallacin tudun wada masallacin markazu salafiya da ke ainihin tudun wada din sai dai tsarin karatu kuma sai ya hukunta a nan za a ci gaba da tafsirin tsarin ko shi ne da safe za mu rinka karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan makarantar tamu a wannan wurin kullum karfe tara na safe zuwa goma da rabi da la'asar za mu ringa tafsirin alkur'ani a daidai lokacin da daddare kuma za mu karatun littafin sahihul bukhari ma'ana sai zama da safe muna karatun tarihi da la'asar muna tafsirin alkur'ani da daddare kuma karatun ainihin hadisi to sai dai bana an samu ɗan sauyi sakamakon ainihin rikita likitar da aka haifar mana a jihar kaduna to ainihin kasancewar an sanya dokar ta ɓaci wadda dokar tana farawa daga ƙarfe goma na dare shi kuma tafsirin dama ya kamata a rinka tashi ƙarfe goma da rabi to sun ga cewa ma damar za a ce a zo tafsirin a tashi goma da rabi to babu shakka da yawanci wajen komawa gida za a samu matsala muka yi tunanin in muka ɗauki cewa za ne minti arba'in da biyar wato rabin kaset kenan mu fara karfe tara mu tashi karfe tara da minti arba'in da biyar wato goma saura kwata minti goma sha biyar shi ma ba zai isar wa da yawancin jama'a su isa gidajensu ba to kuma gaskiya ba za mu so abin da za a ce barka kuma turba ko ma da ballatur ka zo ka bi tafsiri a ce kuma ka kwana a hannun yan sanda to don haka gaskiya sai na ga cewa bana muna roƙon ƴan uwa su yi mana wannan kyakkyawar fahimta ba za mu yi tafsiri a ba za mu yi karatun hadisi a tudun wada ba wannan shine dalili kawai amma in kafin azumi ya kasance doka ta ƙara sama ko ta kai sha biyun dare ko makamantan haka insha Allah ta'ala cikin gaggawa za mu sanar da jama'a domin dama dalili kenan wato mun da abin ne ta hanyar matsalolin da ka iya biyo baya sau da jama'a sai a yi haƙuri to sai mun ga cewa abin da za mu yi wanda ya fi dacewa shine insha Allah ta'ala a wannan makarantar karatuttuka za su ci gaba kamar yadda aka tsara don haka kullum da safe ka taho domin saurare da kuma bibiyar karatun littafin fiqh sira wanda mun fara shi a yau insha Allah ta'ala gobe za a ci gaba shi wannan littafin idan ba ka da shi ka zo nan wurin ko dai ka samu littafin ko ka samu photostat din shi sai ka siya sai ka rinka bin karatun insha Allah ta'ala tafsirin alqur'ani shi kuwa idan ka je ka saurari muqaddima da ne wa wannan jiran giyar tafsiri za ka ji na bayyana cewa ba wai zai rike wani tasiri ne kwaya ɗaya ba zan rinka bibiyar asalin alkur'ani ne ina fassarawa gwargwadon bincike kuma idan ya hukunta in koma zuwa ga wani tafsiri ko wani littafi na hadisi ko na fikihu ko wani littafi na tarihi ko wani littafi daban domin ya taimaka min wajen gabatar da tafsiri a bisa yadda nake ganin ya dace to zan yi haka insha Allah ta'ala ina mai yin haka ne domin haka din shine asali ma'ana ba lallai bane yanzu za ka yi tafsiri sai ka rike tafsirin jallalai ne ko sai ka rike tafsirin rabbul abhar babban makasudi dai shine a fassara musulmi ainihin alqur'ani su ji sakon ubangijinsu muna addu'a ta musamman ga malaman mu waɗanda suka gabace mu a wajen waɗannan ayyuka na alkhairi tun daga farkon musulunci har zuwa yau dinnan muna roƙon Allah gafarta a musu waɗanda sun ne suka sunanta karantar da alkur'ani da Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan suka tsara wa musulmi manhaja kyakkyawa da watan azumi a rinka karanta musu ainihin tafsirin alkur'ani ana ainihin yi musu bayanai dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama addu'a ta musamman wadda ainihin sarkin da ya fara shahara wannan aikin a nan ƙasar zanzau Shi ne sarkin zazzau jatau shekara ɗari biyu da ta gabata muna mishi addu'a ta musamman Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi daga ƙarshe ɗan uwa musulmi za mu fara wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma wanda ba ma karatu ya yi karatu mun ainihin kai har zuwa inda aya ta sittin da shida take a cikin suratul baqara a yau za mu tashi insha allahu ta'ala dangane da isa annabi musa da fir'auna da bani isra'ila da wata rikita-rikita da ta faru ta kisan kai da kuma yadda allah warware ta a bisa harshen manzon shi musa alaihi salatu wassalam wannan karatu namu ya yi daidai da aya ta sittin da bakwai a inda allah ya ce wa iz qala musa li qaumihi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه ويبين لنا ما هو الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتوا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة الثمرات ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون idan da ba su manta ba musamman ga waɗanda suke bibiyar waɗannan karatuttuka na tasiri tun a baya mun bayyana cewa hanyar da ta fi kowace dacewa wajen fassara alkur'ani shine a ɗibo ayoyin alkur'ani a fassara alkur'ani da su babu laifi a tsallaka zuwa ga ainihin wato lalube na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama hasali ma yana daga cikin ainihin wajibai domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya sauka mishi da alqur'ani sannan ya aje shi a matsayin mai fassara ta alqur'ani da yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim daga cikin hanyoyin da malamai gaba ɗaya suka amintu wajen a fassara alqur'ani shine a fassara alqur'ani da fassarar da sahabbai suka yi alqur'ani sannan kuma sai almajiran tabi'ai almajiran sahabbai su ne tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da ingantacciyar fassara da kuma ainihin ilimi kyakkyawa girangiyar giyar waɗannan ayoyi da aka karanta mana an samu ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai ya ainihin ba mu wani cikakken tarihi wanda yake wannan tarihi zai tsaya a matsayin fassara da gano sababin saukar waɗannan ayoyi wanda shi ne zai taimake mu wajen mai musu ingantacciyar fassara wannan malami ne daga cikin sahabbai shi ne ainihin sahabi abdullahi ɗan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda al'imamu ibn abid duniya shi ya fitar da wannan ainihin riwayar fassara daga ibn abbas a cikin littafin shi mai suna man asha ba'da al-maut da kuma al-imam ibnu asakir a cikin littafin shi mai suna tarihu madinati dimashq dukkanin su sun ruwaito daga abdullahi dan abbasin da isnadi kyakkyawa a inda riwayar take cewa an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace kanar madina ta nufi bani isra'il akwai wasu manyan birane guda biyu a cikin ƙabilar bani isra'il wato daga cikin garurukan bani isra'ila akwai wasu katafaren garuruka guda biyu huma hasina wani ha abwabun ɗaya daga cikin waɗannan birane tana da ainihin garu garin kuma da yake ba ainihin wato kofofin shiga. kamar yadda kake ganin garu a manyan birane irin na ƙasar zaria da manyan birane irin na kano da makamantansu to ɗaya daga cikin biranen tana da irin wannan da kuma kofofi kofofin kuma ana sa kyamare ana rufe su wa ukhra ba. ɗayar kuwa nata garin duk sun rushe tsakanin ahlul madinatin hasina idza amsau abuwa ba? mutanen da suke da gari wanda yake da garu idan yamma ta yi sai bisu bisu kukkulle kofofin wannan ainihin gari nasu wa ba asbahu idan gari ya waye kamo ala suwarin madina yanzuru sai su hau saman wannan ainihin garu suna duba ko ina da ke gefen garin hal hadasa fi hauliha hadas ko wani abu ya faru ko an yi wani kisan kai ko taɓarna ta faru a jikin garin nasu kafin gari ya waye fa asbahu yawman wata rana gari ya waye fa idza shaykhun qatilun matruhun bi sai ga wani dattijo an kashe shi an jefar da gawar shi a jikin garin nasu fa aqbala ahlul madinatil khariba sai mutanen wancan gari wanda garin nasu bai da garu sai suka tinkaro mutanen da garin nan nasu yake da garu faƙalu suka ce a katantum sahibana ko kuka kashe ɗaya daga cikin mu wa akan akhin lahu shabun yabki indahu ga wani saurayi kuma wanda yake dan baffa ne wato dan dan uwan wannan ne wanda aka kashe din shi kuma yana wurin gawar yana ta kuka wa yaqulu yana cewa qataltum anni kun kashe baffa na قالوا wallahi ma fatahna madinatana منذ aghlaqnaha suka ce wallahi tun da muka rufe garin mu jiya da daddare ba mu buɗe garin ba har zuwa yanzu وما تنبينا من دم صاحبكم هذا بشيء wallahi ba ruwanmu da jinin ɗan uwan naku ba mu muka zub da jinin shi ba to rikici rikici kamar yadda wasu ruwayoyi suka bayyana har suna ƙoƙarin su yi faɗa ko yaƙi a tsakaninsu sai wasu dattawa masu kaifin hankali suka ce musu abin da ya dace a kai ƙara zuwa ga annabin Allah yaushe za ku yaƙi a tsakaninku Tunda ga annabin Allah a cikin ku fa'atau Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sai suka tafi wurin annabi Musa fa auha Allah azza wa jalla ila Musa sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya wahayin ga annabi Musa wannan wahayi da Allah ya wa annabi Musa Abdullahi dan Abbasin yace shine wannan jiran giyar ayoyi na alqur'ani wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa kun ji dalilin saukar ayoyi kun ji asalin tarihi wato wani tarihi ne mai tsawon wanda ainihin alkur'ani ya ɗauko mana da wata rikita rikita wadda yake wahayi kadai ya iya watsakar da wannan ainihin wato rikita rikita karatun cewa ike wa iz musa li qaumihi ka karanta wa mutanenka ya kai muhammad wani tarihi lokacin da annabi musa ya ce wa jama'a shi inna allaha ya amurukum an tazbahu baqara allah yana umarninku da ku ainihin yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa sai suka ce ab kuma za ka ɗauki al'amarin namu ya zama ainihin wato izgilanci ne ma'ana shin mu da muka yi kisan kai ko kuma kisan kai ya faru a tsakaninmu muke neman ka yi mana fatawa fatawar da za ta saman mana da mafitar da ba za a ci gaba da ɓarna ta kisan kai a tsakaninmu ba kuma kana cewa mu yanka saniya shin ka mai da mu wawaye ne abin ya zama izgilanci ne wannan ita ce amsar da bani isra'ila suka ainihin faɗa wa annabi musa alaihi salatu wassalam qala sai annabi musa wuce a'udhu billahi an akuna minan al-jahilin Allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye wawa shi yake izgilanci wawa shi yake shegantaka to da waɗannan ainihin wato jeren giyar karatu da wannan aya take ɗauke da shi za mu fahimci ashe matukar mutane suna cikin taitayinsu to duk lokacin da wata rikita-rikita ta faru a tsakaninsu to sai su koma zuwa ga menene Allah ya wa da annabin zamaninsu a wannan zamanin namu Allah maɗaukakin sarki ya so mu da alheri kamar da yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi haqiqa Allah ya wa mu'minai baiwa da ya aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin su ya zama mutum ne ɗaya daga cikin su ba mala'ika ba ba aljani ba yazo yana karanta musu ayoyin Allah da kuma hikimomi kuma yana tsarkake su daga duk wata shirka da sabon Allah to kenan mutanen bani Isra'ila duk da cewa mutane ne kamar yadda Qur'ani ya rinka bayyana mana masu wauta da zafin kai amma tattare da haka an samu masu hankali da haka suka koma zuwa ga annabin Allah annabi Musa cewa ina mafita menene ya kamata a yi shine annabi Musa ya ce Allah ya ce ku yanka saniya wannan yake nuna mana fatawa ta annabawa binta ake kai tsaye ba tare da jayayya ba domin jayayyar da waɗannan mutane suka yi da cewa a tattakhizuna huzwa shin abin ya zama shaidantaka abin ya zama jahilci igilanci ne abin wannan amsa ba ta dace ga duk mabiyin annabi zuwa ga annabin shi ba abin da ake nema gare ka aka ce maka kayi to kayi sami'ina wa ata'ana Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dokoki irin ainihin na alqur'ani sai suka ji abin ya yi musu nauyi sai suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan dokoki sun yi musu nauyi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwaɓe su da cewa za ku faɗi irin yadda bani isra'ila suke faɗi ne sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba ice qulu sami'ina wa ta'ana ku ce mun ji mun bi da wannan ne sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun manzo Muhammad ya yi imani da abin da aka saukar mishi daga ubangijin shi haka nan ainihin mu'minai su ma sun yi imani da abin da ya sauka daga ubangijinsu don haka jama'a mutane sun tambayi annabi musa cewa ina mafita annabi musa ya ce a samo saniya a yanka ba sun samo saniya sun yanka to sun zauna lafiya amma sai suka ce a tattahizuna huzuwa shin abin ya zama shegantaka ne kala a'udhu billahi an akuna min al sun ce Allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye kenan wannan ya nuna a matsayin annabi ba matsayin malami abin da yake wajibi gare ka shine duk lokacin da wawaye suka yi maka wauta to kar ka yi wauta irin tasu ko kuma ta zama fiye da tasu domin kowanne yana mai da amsa ne da gwargwadon irin hankalin shi da kuma irin yadda Allah ya tsara shi annabawa na karɓe daga umarnin Allah ne don haka babu wauta a cikin al'amarinsu amma waɗanda ba su san ilimin annabawa ba to akan iya samun su da wauta don haka suka yi wannan magana cewa a tattakhiduna huzwa shin za ka mai da al'amarin mu izgilanci ne muna cewa ka gaya mana ya za a fita daga rikicin kisan kai kana cewa a yanka saniya annabi musa ya ce allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye domin wawaye su suke izgilanci kalu sai suka ce ud'u lana rabbaka to ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana mahiya ya bayyana mana ita wannan saniya wacce saniya ce kala sai annabi musa ya ce innahu yaqulu innaha bakaratun la faridun wala bikrun Allah ya ce a faɗa muku ita saniyar da yake neman a yanka saniya ce wadda yake ba tsohuwa ba kuma ba budurwa ba A bai na zalika tsaka tsaki ce tsakanin budurci da kuma ainihin tsufa fas'alu ma umaruna annabi Musa ya yace bani Isra'ila ku aikata abin da Allah ya umarce ku shine zaman lafiya qalu sai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin mana ma launuha mu dai muna roƙonka ka roƙon mana ubangijinka ya bayyana mana wani irin launi ne ita saniyan nan baka ce ko ja algasa ce ko ruwan ƙasa kala yi ce innahu yaqulu innaha baƙaratun Allah maɗaukakin sarki ya ce to ita wannan saniya wata irin saniya ce safra mai ruwan ƙasa saqi'un launuha tana ƙyalƙyali launin ta yana ƙyalli wato ba ja ba ce ba fara bace ba baka bace amma saniya ce yadda take mai ruwan ƙasa sannan kuma launin nata yana sheƙi tasurrun nazirina tana birge duk waɗanda suka ganta kun ji daga cikin siffofin wannan saniya qalu bani isra'ila sai suka ce ubu ulana rabbak Musa ka roƙa mana ubangijinka yubayyin mana mahiya ya bayyana mana saniyan nan lallai ilalla wacce iri ce innal baqara tashabaha alaina saboda mun je mun bincika shanun garin nan duk sun rikide mana kowace saniya mu gani sai mu ga tana da wani kama daga cikin kamannin da ka faɗi to shanun duk sun rikida mu don haka a bayyana mana keke da keken ya girmanta ya nauyinta ya ya faɗinta ya ya ƙahonta a bayyana mana to amma a nan sai suka yi tawalu da cewa wa inna sha Allahu la muhtaduna in Allah ya so mu masu bin shari'a ne wato shari'a muke son bi ba nema muke mu kure ka ko kuma nema muke mu tambaya ta ta'annuti ba قال سي النبي موسى يتي إنه ya الله مدعوكين سركي ياتي إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ita wannan saniya ba kaskantacciyar saniya ba ce ba wulaƙantacciyar saniya ba ce wadda ake noma da ita a gonaki wala taskin harfa sannan kuma ba saniya ba ce wadda take wahalar shayar da ruwa musallamatu lafiyayyar saniya ce ya tafiha babu sofa ne a jikinta wato wannan launi nata mai ruwan ƙasa to mai ruwan ƙasa ce sitik babu sirkin fari ko baki ko ja a jikinta launin ta kwaya ɗaya ne kuma tana sheƙi sannan ba ta cikin wata wahala ba ta cikin wani kaskanci saniya ce yadda yake lafiyayya da rariya قالوا الآن جئت بالحق sai suka ce madalla yanzu ne ka zo da abin da muke nema yanzu ne ka zo da gaskiya fadabahuha suka je suka samo wannan saniya Allah ya ce wa ma ka wasu yaf'aluna amma fa da kyar suka iya samo ta wannan ita ce takaitacciyar kissar wannan saniya to bayan da Allah madaukakin sarki ya gama kawo wannan kissa ta saniya sai kuma ya abin da bahaushe yake kira waiwaye adon tafiya sai ya koma da mu baya asali menene ya ja bani isra'ila suke tambaya dangane da matsalar da ta kai su zuwa ga neman saniya sai Allah ya ce wa iz nafsan ya ku bani isra'ila ku tuna kisan kai da kuka yi faddara'atun fiha sai kuka koma kuna tunkuɗa kisan kan ga junanku ne kun ga a yadda muka ji fassarar nan ta fara daga sahabi ibnu abbas wanda za mu dawo zai ci gaba da mana fassarar muna tsakiyar fassarar ne muka dawo kan waɗannan ayoyi mutanen garin da dattijan yake a cikinsu ne aka samu wanda ya kisan kan amma da suka tashi sai suka ɗauki gawar dattijan sai suka kai ta suka jefar da ita a jikin wani gari kuma sai suka kala wa mutanen wannan gari cewa su suka yi kisan kan ne sai Allah maɗaukakin sarki sai ke tunawa bani Isra'ila na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me yasa Allah yake tuna musu yana magana da su kai tsaye kamar cewa su suka yi kisan kan saboda sun gaji kakanninsu a mugun aiki idan ka ga maka gori dangane da mugun aikin da ubanka ya ko uwarka to sai in ka lalace ka biyo hali irin nasu a ƙarƙashin haka abu dauda ya rawaito hadisi annabi yake cewa waladu zina sharri salasa dan zina to sharri ne na uku dukkan malamai da suka fassara hadisin suka ce baya zama sharri na uku sai in ya taso ya zama lalatacce amma idan bai lalace ba to Allah a cikin ƙur'ani cewa yake wala zurwa waziratun wizra ukhra wani bawa ɗaukan laifin wani idan ba za a same shi ta hanyar zina ya wayi gari ya zama salihu ya zama mutumin kirki ba shi da laifi ko sofa ne a wurin Allah to amma idan ya biyo halin iyayen shi fa to aka tashi za a iya mishi guri da irin wannan ina muka fahimci haka koma cikin alkur'ani lokacin da maryam uwar annabi isa ta zo da jariri dan a cikin tsumman goyo ita ba matar aure ba sannan ba su santa da karuwanci ba to sai abin ya rikita su kuma suka warware baya suka ga ubanta ba mutumin banza ba ne uwarta ba karuwa ba ce sai suka ce ma kana abokin ba a sau'in kuma kanat ummuki bariya. ina kika samu wannan idan ki ba mutumin banza bane ba dan kulab bane ki ba karuwa ba ya aka yi kika cikin shoge malamai suka ce sharri na zina da sharrin ta'addanci yakan bi jini don haka karkai kokarin ka wa wa kanka wannan sharrin a cikin rayuwarka na iya tashi a cikin jininka a ƙarƙashin wannan bani isra'ilan zamanin annabi musa kisan kai ya zama ɗabi'arsu tun daga talakawa har masu kuɗi tun daga annabawa har duk wanda suka ga ya dace su kashe a cikin haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa bani isra'ila sukan kashe annabawa a yini guda sannan su fahimci cewa ba abin da suka yi wa Allah su koma su buɗe kasuwa da shaguna su ci gaba da kasuwanci su kashe annabi sha bakwai su kashe annabi talatin da uku sannan su koma su buɗe kasuwa su ci gaba da hada-hada su kamar ba abin da ya faru a garin ba don komai ba saboda annabawa a cikin bani isra'ila suna da yawa kamar yadda malamai suke a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na karkai mamaki a gari ɗaya a samu annabi ɗari ko a samu ainihin annabawa fiye da haka ko ƙasa da haka a ƙarƙashin wannan bani isra'ila zamanin annabi musa suna da ta'addanci na kisan kai bani isra'ila na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun shahara a wajen ta'addanci na kisan kai to don haka da allah ya tashi kawo tarihin sai ya danganta zahirin laifin ga bani isra'ila da ke sauraron alkur'ani kuma don kasancewa alkur'ani littafi ne mai mu'ujiza har abada wannan ɗabi'a bani isra'ila sun ɗabi'antu da ita har yau duk duniya babu mutane masu kisan kai irin bani isra'ila idan ka fahimci yadda wannan kisa take ya kai dan uwa mai saurare zaka ji cewa ɗa ya kashe war uban shi ko kanin uban shi dan ya gaji dukiyar shi za ka yi mamakin faruwar september 11 a inda yahudawa suka ainihin hallaka 'yan uwansu ba don komi ba kawai don su rikita rikitar kudin da ke aji a waɗannan wuri su ce sun dilmiya za mu dawo kan wannan tarihin abin da kaɗai nake son in jawo hankalinka a nan ƙur'ani littafi ne wanda yake mu'ujizar shi ba ta taɓa karyewa ba ba a taɓa karanta alƙur'ani an ga bai dace da wani zamani ba ba taɓa karanta alkur'ani an ga cewa duba ce da wasu mutane ko kuma wuri ba wannan yana daga cikin mu'ujiza da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya a zahiri kamar yana magana da bani Isra'ila zamanin annabi ne haka abin yake Allah ya danganta kisan kai gare su a halin kakannin su ne suke kisan kan me yasa saboda har zuwa wannan lokacin kisan kan suna aikata shi Allah yake wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai ya ku bani Isra'ila ya ku Yahudu a fiha sai kuka koma kuna tunkuɗa laifin zuwa ga junanku wane ya ce wane ne yayi wane ya ce wane ne yayi sarki ya tabbata ga Allah mujizar wannan ayar ta sake bayyana dangane da kissa ta September 11 September 11 wato waɗannan dogayen benaye da aka karya su ta hanyar buga musu wasu jiragen sama Amerika sarki ya tabbata ga Allah ba musulmi ne suka yi ba ba su Usama ne suka yi ba Amerika ita ce abinta da kanta amma sai ta koma tana neman suwa za ta kala wa laifin in ma dai ta kala wa musulmi laifin don wannan ya ba ta kyakkyawar dama na halatta jinin musulmi cewa sun zo sun yi mata barna don haka za ta yaƙe su wannan manufar tana cikin september 11 amerika ta yi wannan ne domin wannan wtc world trade center wannan cibiyar kasuwanci da jirgiyar daka duk wasu lissafin kuɗi da ake bawa amerika jiya. da duk wasu lissafin kuɗi da ainihin amerika ke cin bashi da duk wata dukiya da ainihin ta shafi ƙasa amerika ƙididdigar ta tana wannan guri faruwar haka sai ta zama wani alheri ne ga amerika a matsayinta na ƙasa amma ba ga amerikawa ba a matsayinsu na al'umma don amerikawa ba su murna da farin ciki da faruwar wannan abin ba don wannan abin ya ja musu asara mai ɗimbin yawa ta rayuka da dukiya wadda hayyar suna jin raɗaɗinta a lokacin da suka yi shawarar za su yi wannan abu sai aka samu wani masani dangane da MIS wato Management Information System sai ce yana ba su shawara dukkanin wasu gutsatsarin bayanai da ke wannan wuri a samar musu da database wadda za a yi musu backup wato waɗannan duk takardu da ke wurin da kwamfutoci da duk ilimi da wata ƙididdiga da ke ciki a wurin a kwafe su keke da keke a samu wani wuri kilomita ɗari biyu nesa da wannan a je a aje su saboda idan wani abu ya faru ga wannan wurin to ana dai da duk wannan ƙididdigar don haka gaskiyar lamari dukkanin asarar da amerika take kukan tayi wallahi tallahi karuwa ce wannan ƙididdiga da duk wani abu da ke wurin suna da ainihin wani kwafi wanda suka ajiye to amma sun haka ne na ɗaya don ya haifar musu da wata dama da za su ci gaba da yaƙar musulmi musulmin farko da suka fara yaƙa su ne musulmin kasar afghanistan akan cewa idan ba su sallama usama ba domin usama ne ya aikata musu wannan to za a ainihin yaƙi kasar afghanistan hakika sun yaƙi kasar afghanistan sun kashe ainihin musulmi waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wannan kuma sai buɗe musu damar wasu yaƙoƙi iri-iri da suka koma kuma sai suka dawo kan ainihin saddam hussein da suka dawo kuma sai suka dawo kan gaddafi sa'annan sai kuma suka buga yanzu suna kan ainihin bashar al-assad duk sakamakon wancan ainihin yakin ne shine ya haifar da wannan to sa'annan duk wani mutum da ke bin america bashi da duk wani wanda ya kai ajiyar kuɗin shi in ya dawo yana neman ina bayanin kuɗin shi da yake bi bashi sai suke baka ganin gaba ɗaya tukullumar abin da muke ajiya ma ga ta kone bala'i ya same mu yo kai baka yi mana jaje ba ma kai baka kawo mana ma wani taimako da zamu bai mutanen mu abin da za su ci da sauransu David Duke ba Amerika ne da Yahudi sai ya fallasa asiransu gaba daya a cikin wasu rubuce-rubuce waɗanda ya kusan shafi ɗari da goma. ya sanya su a kan website mabambanta domin ƙasar amerika ta koma tana faɗa da shi a lokacin da ya bude davidduke.com ya da waɗannan bayanai sai ƙasar amerika ta rufe sai sake koma sai buɗe dot org sai ƙasar amerika ta sake rufewa sai sake buɗewa ya sake buɗe dot net ƙarshe kamar yadda wani ba amerika yake faɗi ya ce a duk duniya bai san munafikin allah irin ba amerika ba tsarki ya tabbata ga allah shi kuma ba amerika ne ya ce domin ba amerika zai yi kisan kai ta hanyar haɗin kan da zai yi da wani idan ya ji labarin wancan zai tona asirin shi sai je ya hallaka shi in ya ji labarin wancan zai tona asirin shi sai je ya hallaka shi to amma idan matsalar ta nisa ya ga cewa bukatar shi ta biya to yanzu shi da kanshi sai ya fito ya tona asirin yadda suka shirya makirkin da yadda kuma shi da kanshi ya biya kashe waɗancan shi kuma ya rayu don haka yanzu yana kira a zo a sai wannan littafi shine bayanai na gaskiya dangane da abin da ya faru yanzu haka amerika ta yi haka yanzu haka sun fitar da littattafai masu ɗingiriya waɗanda suka bayyana wa duniya da shima waɗanda har sun sake su a tashoshi na intanet waɗanda suka bayyana wa duniya gaskiya september 11 ba su usama ba ne su suka bi suka tsara a basu kuma ga manufofinsu don suna ganin lokaci yayi da za su iya bayyana haka sarki ya tabbata ga Allah waɗannan bayanai da waɗannan shima da hotunansu duk za ka same ka a su za ka same su akan website na david duke waɗanda muka faɗi ka buga www.david duke a matsayin shi na suna ɗaya david duke.com da kuma .org da kuma .net yanzu sun bar wa David Duke don sun san cewa lokaci ya wanda yake ko asiri wato ni ba komai bukatar su ta gama biya an fahimci wannan yanzu wata dambarwa ce wadda yake kwanan nan ita ma za su warware ta dalilin da yasa suka yaƙi gaddafi sun yaƙe shi ne saboda wasu maƙudan kuɗi da ya kai ajiya waɗanda ya fara magana sai a dawo mishi da waɗannan kuɗi yaƙi kuma ya sassauta shi yasa suka yaƙe shi yanzu waɗannan maganar kuɗin ita ce yanzu suke ganin lokaci yawo wadda ita ma za su iya fitowa su gawa wa duniya don sun san sun gama da wannan ƙabiyar na karka sake wai don kai ɗan boko ne ya zama kawai don ba amerika ya yi wa na kazafi ya ce wa na kaza ne kenan kai ma sai ka gini akan cewa ai har amerika ma ta ce na kaza ne munafukan allah ne allah maɗaukakin sarki kiyaye sun gaji magabatansu ne daga cikin iyayensu da kakanninsu yahudawa gashi kaji allah yake ce mana wa iz qataltum nafsan ya ku yahudu ya ku bani isra'ila ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai faddara atun fiha sai kuka koma kuna tunkuɗa laifin kisan kan zuwa ga wasu waɗanda ba su ci ba su sha ba Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktubuna lallai Allah zai fitar da abin da kuke boyewa da wannan ƙarshen aya malamai suka bayyana cewa duk wani kisan kai ko ba daɗe ko ba jima zai bayyana kuma asiri zai tono don haka duk wani kisan kai da aka yi duk wani munafunci da za a yi ana nan Allah zai bayyana asirin tun a duniya wallahu makhrijun ma kuntum taktumuna lokacin da ainihin aka yi wannan kisan kai aka yanka saniya fakul nadribuhu bi ba'dha Allah yace sai muka ce da su bani Isra'ila ku ɗauki wani sashi na daga naman saniyan ku bugi shi wannan mamaci ana bugun shi kamar yadda za mu zo mu ji fassara daga sahabi Ibnu Abbas a cikin wannan asarin nashi da muke karantawa sai ya ainihin miƙe sai ya nuna wannan dan wanshi sai ya ce wane ne ya kashe ni yana nuna shi ya faɗa haka sai ya faɗi sai ya mutu sai Allah ya ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta to kamar yadda kuka ji haka haka Allah zai rayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma haka Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyin shi la'allakum ta'qiluna domin ku rinka musu kyakkyawar fahimta yanzu a cikin wannan kissa kaga Allah ya nuna mana cewa ashe tayar da matattu da kuma sake kashe su bayan su rayu wannan abu ne mai sauki a wurin Allah maɗaukacin sarki Allah kuma yana yin haka ne da mutane don su rinka fahimtar ayoyi waɗanda yake bayyanawa duk da wannan abu da ya faru a zamanin annabi Musa a cikin ƙabilar Bani Isra'ila sai Allah ya ce summa qasat qulubukum min da zalika sannan sai zukatan ku suka kekashe bayan haka ya ku bani Isra'ila ma'ana ga kisan kai kun yi ga asirin ku ya tobo ai ya kamata jikin ku da asar ku amma sai zukatan sai suka kekashe fahiya kal hijara Allah ce zukatan naku suka zama busassu kamar dutse au ashabbu qaswa ko kuma ma suka fi dutse bushewa wa inna min al-hijara Allah yace domin daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru min al-anhar akwai dutsen da ainihin ruwa yake bubbugowa daga jikin shi wa inna minha lama yashaqqaqu daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake tsatsagewa fa yakhruju minhu al-ma ruwa ya fito daga jikin shi wa inna minha lalle daga cikin duwatsu lama ya habitu min khashyatillah akwai dutsen da yake yana kololuwar sama na duwatsu sai ya gangaro ya fado ƙasa domin tsoron Allah kuma Allah da ghafilin amma amaluna Allah bai rabkana ba game da duk abin da kuke aikatawa jama'a wannan ita ce ƙarshen kissar bani Isra'ila dangane da kisan kai da kuma ainihin matsalar saniya wadda ta zo a cikin ainihin alkur'ani gaba ɗaya iyakar wurin da Allah ya kawo ta kenan a Qur'ani Allah bai sake maimaita ta a ko ina ba har Qur'ani ya kare sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin gargadan wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka mana na tarihi akwai wadatuwa bangare da duk abin da muke bukata mu ji na wannan tarihi to malaman tafsiri daga cikin malaman sahabbai shine aka samu wanda yake babba daga cikin su sahabi Abdullahi dan Abbasin sai ya fassara ya ce ka ji dalilin saukar waɗannan ayoyi to bayan da ka ji dalilin saukar waɗannan ayoyi kala sai ibn abbas ya ce wa kana fi bani isra'ila gulamun shabun a cikin su bani isra'ila din nan yadda aka aka samu wannan saniya akwai wani saurayi ya bi fi hanutin lahu yana kasuwanci a cikin wani shago nashi wa kana lahu abun shaykhun kabirun yana da mahaifi mahaifin nashi ya tsufa kwarai da gaske fa aqbala rajulun min baladin akhar sai wani mutum ya taso daga wani gari wa talaba sil'atan lahu indahu sai ya nemi wata haja wadda zai siya a wurin shi fa atahu fiha samanan shi wannan saurayi ya faɗa mishi kuɗin wannan kaya fantalaka ma'ahu li yaftaha hanutahu fa yu'tiyahu alladhi talab sai shi wannan matashi ɗan kasuwa sai ya ɗauki wannan mutumi da ya zo daga wani gari ya kai shi wannan shago domin ya ba shi kayan da ya nema wal ma a abihi amma mabudin shagon yana wurin mahaifin shi wannan saurayi da suka isa sai fa'iza abubu na'imun fi zillin hanut sai ya sami mahaifin nashi yana kwance a wani ɓangare na gefen wannan shago a jikin inuwa yana bacci faƙala sai shi wancan ɗan kasuwa bai zo siyayya sai ce wa wannan saurayi aikihu ka tashe shi faƙala sai shi saurayin ya ce wallahi inna abila na'imun kama tara babana yana bacci kamar da kake gani wa inni akrahu an urawwahu min nawmihi ina kyamar in tayar da babana daga wannan bacci nashi fansarafa ila sheikh wa huwa yarqu nawman sai shi wancan ɗan kasuwa sai ya je ya dubi wannan dattijo uban yaron nan ya ga da gaske bacci yake sai ya same shi ai baccin ma har ya kai ga mai shayi. kana sai shi wannan dan kasuwa da ya zo ya yi cewa yaro ai kizhu ka tashi mahaifin nan naka kana sai yaro ya ce wallahi inni la akrahu an urawwi'ahu min nawmati ina kyamar in tashi mahaifina daga baccin shi fa sai suka juya suka tafi fa da sama a afahu sai shi wannan dan kasuwa ya ce mishi wannan haja na ninka maka kudin ta in dubu goma ne to na siya dubu ashirin misali fa atafa ala abihi amma sai wannan yaro ya tausaya wa uban shi hanya in tashi mahaifi na saboda an ninka min kuɗi fa'iwa huwa a shabba ma kana nauman sai ya samu uban baccin ma ya ƙara nauyi fiye da ɗasu faƙala a yi sai wannan ɗan kasuwa ya ce to tun da na ninka maka kuɗi tashi mahaifin kai ba mu mabudi kana la wallahi wannan yaro ya ce a'a na rantse da Allah la uqidahu abadan har abada ba zan tashi mahaifina ba wala urawi'ahu min nawhi ba zan ainihin firgita shi daga baccin da yake ba kana falan man sarafa abdullahi dan abbas yace shikenan sai suka juya wa zahaba talibu sil'a mai siyan wannan kaya koma garin su ya fasa istaiqaza shaykh sai kuma dattijo idan wannan yaro ya farka faƙala na hubnuhu sai ɗan shi ya ce ya abta baba wallahi da kad a hahuna rajulun ya tulubu sul'ata kaza wa kaza wani mutum ya taso tun daga gari kaza domin ya sai kaya iri kaza da kaza fakar yitu an urawu aka min naunik sai na ga bai dace in tashe ka daga baccinka ba salamahu shekh sai uban ya zarge shi dan ne ba ni sai ya haka hayyaninka maka dan ne baka tashe ni ba فأوضه الله من بره لوالديه أن نتجد بقرة من بقره تلك البقرة التي يطلبها بني إسرائيل بني إسرائيل كن جد سلسلة تزو sakamakon wannan da ya yi abu wa mahaifin shi da tunsurawa da kyautata wa mahaifin da ya yaron ashe na kiwon shanu nan take sai allah maɗaukakin sarki ya sa wata saniya daga cikin shanun sai ta haihu haihuwar da teku sai ta haifi wata saniya mai cikakkiyar halitta irin yadda Allah ya kwatanta bani Isra'ila sarki ya tabbata ga Allah fa'atau sai bani Isra'ila suka zo gare shi faqalu sai suka ce ina ha kai saniyar ka ta yi daidai da irin wadda aka yi mana fatawa sai ka siyar mana faqala la abi'ukumuha ce wallahi ni ko ba zan siyar ba qalu sai suka ce idan na akhudha minka kai e eh, ba san sannu ba ba za ka siyar wa eh to za mu kwace ta da karfin tsiya kala sai ce in muni sil'ati fa antum a'lam ya rage naku in dai ba zan siyar ba in za ku kwace ku kwace amma siyarwa ba zan siyar ba in za ku kwace ku kwata kun san abin da zai biyo baya Fatan Musa alaihi salam sai suka sake koma wurin annabi Musa to an samu saniya ranka ya dade amma kuma yaro mai sani ya ce ba zai sayar ba to mece ce fatawa ta gaba faƙala sai ce izhabu ku koma fardahu min sil'atihi ku lallashe shi ya sayar muku faƙalu da suka je sai suka ce hukumak yaro eh faɗi duk abin da kake so a duniya yi hukunci duk abin da kake so yanka qala sai ce hukumi an tada'u al fi kaffi al-mizan a samu wani ma'auni a samu skeli a ɗauki saniyan nan tawa a ɗora ta akan tafin sikeli guda wa taba'u zahaban samitan fil kiffatil Uhura a samo bulamulai na zinare dunkule dunkule na zinare a ta ɗorawa a ɗaya tafin fa ba bala zahab idan hannun zinarin ya rinjayi saniyar a haftuhu to zan karba kun ji kuɗin saniya ta kala abla dan abbasin ya ce ba da iya fa fa'alu sai suka aikata haka wa aqbalu bil baqara suka ɗauko saniyar suka taho da ita hatta atau biha ila qabr sheikh to kaga a wannan lokaci aka bata kai tambaya to gawar wancan dattijo fa an ji an binne ta a can bayan gari to yanzu gawa tana makabarta da aka je aka samu saniya aka wanka da aka ainihin yanka menene zai biyo baya kashi ce wa huwa bainal madinataini an saka kabarin shi a tsakanin waɗannan birane guda biyu wancan birni nasu rusashe da kuma wannan birni wanda yake da garu waje tana ahalin madinataini sai mutanen garurukan guda biyu suka taru wabnu akhihi inda qabrihi yabki shi kuma ga wancan yaro dan dan uwan shi yana dukufe a cikin kabari yana ta rusa kuka yau Allah an kashe mishi uba fa uha sai suka je sai suka yanka saniyar faduriba bi ba'datin min lahmiha al-qabr sai aka ainihin samu wani sashi na wannan naman saniya sai aka kwada wa kabarin faqama shaykh sai ga dattijo ya fito daga kabari yamshudu ra'sahu yana kakkabe kanshi kura kabari ya tashi yana kakkabewa yaqulu yana cewa qatala ibn akhi dan dan uwan nan nawa shi ya kashe ni qala alaihi umri wai rayuwa ta ce ta tsawo gare shi ya kosa mutu ya ci gado domin dama shi wannan dattijo ba shi da magaji don haka wannan yaro dan wan shi shi zai gaje shi to shi ne shi mana ke yake cewa rayuwa ta ce ta tsawo na ki mutuwa da wuri an gane wa arada akhadha mali kuma ya so ya karbi dukiyata shine ya kashe ni domin ya ci dukiyata dattijo yana faɗin haka abla dan abbasin ya ce wa mata sai ya faɗi ainihin sai ya mutu shine ne kunji. ƙarshen kissar da ta fassara mana waɗannan ayoyi kenan to da yake malamai magabata daga cikin malaman tafsiri da tauhidi idan kissa irin wannan ta faru sai su tsaya su dogon nazari sai su ga wasu darussa waɗanda ba su ciro wannan na daga cikin hikimar saukar da alkur'ani da haka Al'ƙur'ani ba jarida ba ce da za a karanta kawai shu a wuce allah yana cewa a fala ya tadabbarun alkur'an walau kana min inda ghairin lahi la wajadu fi ikhtilafan shin mutane in suna karanta ƙur'ani ba sa tsayawa suna lura ne Ƙur'ani da ba daga Allah yake ba da an samu ruɗani da yawa a cikin shi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha Allah yake ba sa kula ne in suna karatun ƙur'ani? ko an rufe zukatansu ne da haka yana daga cikin wajibin da yake kan musulmi shine idan aka karanta aya alkur'ani a rinka ana tadabburi shi sa a cikin hadisi da al al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As annabi ya haramta a karanta alkur'ani a sauke shi kasa da kwana uku don haka haramun ne a karance alkur'ani a sauke shi a dare daya ko a aya daya ko a sura daya ko a ce akwai wani alaramma mai sittin ko kuma alaramma mai tamanin wato wai shi a dare ɗaya zai sauke sittin har ya ƙara da ashirin to wannan ba shi daga cikin addini abin da yake addini shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa wa abdullahi ɗan amr cewa wanda duk ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwanaki uku to ba zai fahimce shi ba to ƙur'ani ba a yi mishi karatun zuku yanzu dai kun ji waɗannan ayoyi da muka karanta sannan kun ji wannan tarihi daga babban malami na sahabbai wanda yake malamai da suka tabbatar da wannan ingancin wannan kissa sai suka ce babu shakka ibn abbasin shi wannan fassara amma hukuncin wannan fassara ta zama marfu'iya daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka na karanto muku ne daga littafin sahihul anba al-musnad min ahadithil anbiya' wallafar babban malami a sheikh salim ibn idin al-hilali as-salafi ya rubuta wannan littafi ne don ya tace kissoshi waɗanda suka zo dangane da annabawa a cikin ainihin hadisai da cikin ainihin asarai bayan ya tabbatar da nagartar wannan kissa sai kuma ya ce qala imam ibn qayyim al-jawziyya fi irasati al-lahfan ku ji abin da wani babban malami ya faɗi a ƙarƙashin fassara wannan aya wannan malami shine baban abdullah محمد شمس الدين ابن قيم الجوزية a cikin شميسونا اغاثة اللحفان suna Ighafatul Lahfan a mujalladi na biyu shafi na 314 zuwa 317 yace wa min tala'ub ash-shaytan في حياة نبيهم ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بضبع بقرة wa a bi Ya yace yana daga cikin wasa da hankali da shedan ya rinka yi da bani isra'ila tun a rayuwar annabinsu labarin da Allah ya bamu a cikin littafin shi alkur'ani dangane da kisan kai da bani isra'ila suka yi da kuma suka yi kisan kan madadin su ɗauki laifin a hukunta su sai suka koma suna yi wa ainihin wasu sharri dangane da abin da ya shafi wannan kisan kai din wannan ainihin abin sai malam yake cewa ya wasa ne da hankalinsu shaidan ya rinkai sai yake to wasi hadhihi alqissa anwa'un min al-ibar wannan kissa da muka karanta jama'a akwai wa'azozi akwai kuma abubuwan lura a ciki منها daga أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan kisar kana jin shekarar ta nawa da faruwa shekara dubu nawa da zuwan annabi isa shekara dubu nawa da zuwan annabi musa dubunnin shekaru wannan kisar ta faru amma annabi ya zo ya faɗe ta a halin sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai iya rubutu da karatu ba a na yi faru wannan tarihin wannan dalili ne akan cewa Allah yana magana da annabin nan namu daga saman bakwai don haka bayani akan wannan tarihin jama'a da yazo a cikin alkur'ani yana daga cikin dalilan da ke gaskata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi labari labarin da yake daidai wa da keke da keke babu kuskure makiwa na annabi irin yahudawa kuma su yadda cewa gaskiya ne abin da annabi ya faɗi idan mun gama karanta wannan insha Allah ta'ala gobe za mu zo da tafsirin ibnu kafirin ko zuwa jibi insha Allah wanda za mu zo mu bayyana waɗansu hadisai da annabi ya ƙara bayani gane da wannan aya da kuma wasu ayoyi waɗanda za ka ji abin mamaki annabi zai wa yahudawa wasu tambayoyi waɗanda za su musu a kai amma in ya zai faɗi gaskiyar al'amari sai ce ina gama ko da Allah abin da kuka faɗi shine gaskiya ko abin da na faɗi sai suke to tun da dai ka ce saboda Allah to abin da ka faɗi shine gaskiya ya akan suka iya gane abin da ya faɗi shine gaskiya har suka yadda ba don kuma don wahayi ne in ba haka ba yaushe makiya annabi sallallahu alaihi wa sallama irin yahudawa annabi ya faɗi wani abu wanda ya shafe su su ga cewa za a ƙure su su bayo su ce gaskiya abin da ka faɗi shine daidai sai in dan ya zama abin gaskiya ne idan ba suna da wata hanya cikin ɗari inda suna da hanya kwaya ɗaya da za su iya ƙayyata ko shakkantar da annabi da sun yi saboda haka samuwar wannan kisa a cikin alkur'ani jama'a na daga cikin dalilai masu tabbatar da cewa annabin nan namu duk abin da yake faɗi gaskiya ne Allah ya aiko shi domin wannan littafi na alkur'ani yana ɗauke da ire-iren waɗannan tarihohi tarihohin da an san cewa in ba daga annabawan da aka saukarwa ba babu wanda ya san su amma me yasa waɗannan abubuwan aka ji su a cikin littafin Allah alqur'ani sai don tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah kuma littafin gaskiya ne na'am alqur'ani ba littafi ne na tarihi ba wato Allah bai saukar da alkur'ani don ya ta kawo tarihi a cikin alkur'ani ba amma tarihi na ɗaya daga cikin mawadul qur'an yana ɗaya daga cikin subject of discussion yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya rinka tattaunawa a cikin alkur'ani kisa alkur'ani ya zo da wasu tarihi sarki ya tabbata ga Allah wanda yake binciken masu bincike na zamani ya tabbatar da cewa ba a taɓa samun wani littafi ma da ya bada wannan tarihi ba wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf kissar adawa da Allah madaukakin sarki ya aiko musu da dan uwansu annabi hudu da ya zo musu wa'azi su bauta wa Allah su daina shirka su daina kama karya suka ƙi Allah maɗaukakin sarki sai azabtar da su da kamfan ruwa da fari rannan sai ga hadari ya taso hadari na taso sai suka ce ha za a rubin mamturuna ta hadari ne ya taso ruwa za a yi mana annabi hudu ya ce bal huwa masta ajaltu bihi azaba ce da kullum ne muku wa'azi kuke cewa azabar ta zo mana in ba ga tsoro ba me ya jinkirtar da ita ta zo yanzu mana sai ce ita ce rihun yace iska ce shi ha azabun alimun a cikin iskar akwai azaba mai raɗaɗi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha in ta zo duk abin da ta samu take hallakawa da izinin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum sai aka waye gari ba abin da ake gani Allah ya hallaka mutanen sai kasar su kawai ana nan da tarihi ya tarihi sai garin ma sai ya bata domin kamar yadda Allah ya faɗi garin yana ahqaf ne ma'anar shi shine garin yana gefen rairayi ne da Allah ya tashi sai ta da hamada kawai sai ta lullaba garin da ta lullaba garin malaman tarihi historians da archaeologists waɗanda suke binciken gurabu na ƙasashen tarihi da ƙasusuwan mutanen da sun yi iyakacin bincikensu ba su iya gano garin ba a 1984 yau shekara nawa kenan 28 ko da shida 28 sai ainihin tashar discovery channel wata tasha wadda duk abin da aka gano ya zama abin a jinjina a bada labari wannan tasha za ta ba ta bada labari shi aka wuni aka kwana aka wuni aka kwana sai da aka yi awa saba'in da biyu sarki ya tabbata ga Allah ba abin da ake nunawa sai wannan garin cewa ga wasu malaman tarihi da kuma gano gurabin tarihi sun gano wani gari wanda yake ba a taɓa samun labarin garin ba a cikin wannan nunawa da suke yi aiki ya tabbata ga Allah sai wani profesa na musulunci abdulkur zaglul sai ya buga musu waya tun lokacin ya ce amma fa wannan abin da kuke faɗi ba daidai ba ne muna da littafi wanda ya kawo tarihin wannan garin gaba ɗayan shi da mai ya kai Allah ya hallaka garin sun ka ce wani littafi ne sai ce ƙur'ani sauki ya tabbata ga Allah ba sa buƙatar sai sun baro inda suke sun taho sai ce musu ku je ku duba sura ta kaza aya ta kaza za ku ga inda Allah ya kawo tarihin wannan gari conclusively da suka je suka gama dubawa sai suka ce sun tabbatar da cewa kat in ba ƙur'ani ba to babu littafin da ya wata wannan tarihi sarki ya tabbata ga Allah don girman Allah wannan mutumi annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba wahayi ake mishi ba yaya aka ya iya ba da labarin wannan gari na dai har annabi ya rasu bai taɓa zuwa ƙasar jordan ba wannan garin da wannan abin ya faru a ainihin gabar ƙasar jordan ce ta yanzu ƙur'ani ya zo ga bayani dangane da teku tun da annabi yake bai taɓa ganin teku ba ya kai iya ba da labari game da teku ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar da labarin magamar wasu tekuna guda biyu wanda wannan za ta taho wannan ta taho idan suka taho sai su ainihin tafi tare ba tare da ruwan wannan tekun ya shiga wannan ba ba tare da ruwan wannan ya shiga wannan ba idan wannan ya sai koma wannan ya sai koma sai dai gashi a zahiri za a ga ruwa ya haɗe amma mai Allah ya ce bainahuma barzakhun la yabghiyan a tsakanin waccan tekun da wannan tekun akwai ainihin wani shamaki wanda shi ke raba su wani profesa wanda yake marine biologist ne wato masani ne dangane da halittun cikin teku ya ce bayan zurfin bincike da suka yi sun gano akwai wata raga amma ita ragar sai suka kira ta an unidentified net suka ce sun gane akwai raga amma su kansu ba za su iya bayanin raga ba amma akwai raga qur'ani ya faɗe ta ya kai annabi ya san wannan annabi bai taɓa ganin teku ba ya aka yi bada labarin teku ya bada labarin irin toro ko da teku take ba don komai ba sai wahayi don haka larabawa da suka nemi a kawo musu aya sai Allah ya ce awalam yaksihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla Alayhim. qur'anin nan da aka saukar musu ana karanta musu safe da yamma bai isa aya ba ya isa aya sarki ya tabbata ga Allah al-imam ahmad ya rawaito hadisi da isnadi sahihi daga sahabi salamatu dan akwa yace wata rana yana tsakiyar daji yana kiwon dabbobi sai kyarkeci ya sheko a guje sai zo suru akuya guda ɗaya sai zo danne a bashi yana ci salamatu ibn al-akwa mai kiwon sai ce sai na biyo wannan kyarkeci a guje na zo na ture shi na kwace akuya sai na ɗauko ta yace na fara tafowa sai ce sai ya tuje sai ya ce da ni yanzu nan don na ɗauki akuyar kwaya ɗaya zan yi karin kumallo shi ne ka biyo ni ka kwace kana bakin ciki sai salamatu dan akwa ya ce la abin mamaki dabba na magana sai ce abin mamaki ya wuce ga muhammadu can a cikin birnin madina ana saukan mai da wahayi daga saman bakwai salamatu dan akwa dalilin da ya sa ya taho madina kenan ya zo ya bincika ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa annabi labari sai annabi ya ce a wannan matsalar sai an tara yan jaridu aka nemo dukkanin kafofin yada bayanai na duniya a zamanin duk wasu sahabbai aka tattaro su mutanen gari ku zo ku ji ya ce kai miƙe ka gaya musu ya miƙe gaya musu bayan da ya gama faɗi sai annabi sallallahu alaihi sallam na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida ni manzan Allah ne yace babu shakka kafin duniya ta tashi sai dabbobi sun yi magana da yake nufi da maganar dabbobi wasu malamai sun yi wa wannan hadisi mummunar fassara suka ce maganar dabbobi ita ce rediyo da talbijin da sauran lasifika a ji suna magana amma kai in ka ji yadda hadisin ya zo to yana nuna shi ne a samu dabba a ƙarshen duniya ce magana dabbobi sun fara magana yau kusan shekara ashirin da ta wuce a rediyo najeriya kaduna a tashar filin jakan magori suka ɗauko shiri wanda yake yana nan na rikodin ɗin shi kusan shekara ashirin na ajiye shi mun sa wa jere arɗawa shi yi shirin mage ce wani yake kiwonta sai ta mishi laifi sai bi ta a guje da ya ta sai matsa ta zuwa ga wani lungu da ya matsa ta rasa yadda za ta sai ta ce wani Allah ki ba sai ya rufa a guje mu musulmi ba za mu yi mamaki ba don annabin mu ya ce duniya ba za ta tashi ba sai ainihin dabbobi sun yi magana al-imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahabi abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace wata rana annabi ya tara musulmi ne musu wa'azi yace wani mutum cikin bani isra'ila ya hawo kan saniya yana tafiya yana cikin tafiya sai ainihin ya rinka sa bulala yana dukan saniyar sai saniyar ta waigo sai ta ce mishi mali hadha khuluqtu kai ka daina duka na ni ba don haka aka halicce ni ba sai sahabbai suka ce baqaratun takallamu saniya take magana ya manzon Allah sai manzo Allah ya ce na'am amantu bi zalika ni na yadda wa Abu Bakr wa Umar amanu bi zalik Abu Bakr da Umar su ma sun yadda da haka Abu Hurairah ya ce annabi ya faɗa haka Abu Bakr da Umar ba sa wurin ma'ana annabi ya san duk abin da ya da shi abubakar da umar sun yarda da shi wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim me yasa ne shafale tale na kawo maka haka dan don cewa wallahi idan har kana shakka dangane da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi ka daina garin da mutanen annabi lutu suka rayu garin yana nan a yanzu duk duniya ba wanda ya san tarihin garin sai musulmi gari ne yana nan gaba ɗayan garin ruwa ya taso baki ya rufe ainihin garin sannan kewayen garin kaf ciyawa ko bishiya ba ta fitowa a garin wannan garin garin annabi lotu ne garin da Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika jibril ya cicciɓi garin gaba ɗaya aka kai su sama da aka buga musu bama-bamai sai aka kifo garin ta ƙasa sai wannan ruwa ya mamaye garin ƙur'ani ya kawo tarihin wannan garin garin madiyana garin madiyana yana nan har yanzu idan tafsiri ya kai inda za mu kai mun yi wa mutane alkawari tun a ranar farko ta tafsirin nan cewa waɗannan ire-iren wuraren muna nan da hotunansu muna nan da bidiyoyinsu idan lokaci za mu rinka sanya projecta muna haska wa mutane a bango suna gani za ka ga kamar yadda Allah ya faɗi fa asbahu fi diyarihim jasimin Ka ya fi naushi ha ala bu'udan limadiyana kama bu'udan samud garin madiyana annabinsu shi ne shu'ayi ya musu wa'azi su daina shirka suka yi suna fashi da makami ya ce musu su daina suka yi suna tauye mudu ya musu wa'azi su bari suka yi ƙarshe sai suka dawo suna cewa wallahi in har wannan ibada da sallah da ike ita za ta sa ya zo ya ne musu wa'azi a kan abin da yake su bari shi kuma ya koma yana yi wallahi za su jefe shi kuma abin da ya hana su jefe shi shine kawai saboda shi dan dangi ne wato yana da dangi shine yake cewa yanzu nan dangi na da ainihin tsoron abin da zai biyo baya daga dangi na in kun taɓa ni shine sa. ba za ku ji ainihin wa'azin da nake muku ba ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya sa mala'ika jibrilu wa garin tsawa gaba ɗayan garin sai suka bushe ni Allah ya ce fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari gaba ɗayan su ga sunan a wato dukkan garin duk inda ka ga mutum za ka same shi ya nil down irin yadda malami ke sanya ɗalibi horo sannan sun bushe saboda wannan tsara da aka yi musu wannan garin har yanzu yana nan an shiga garin an ɗauko hotuna birjik ga mutum za ka ga mutum sak a durkushe amma ya bushe ya sandare ya zama dutse idan ba alƙur'ani ba babu wanda ya ba da waɗannan labaran shin waɗannan ba su isa su sa duniya ta zo ta gaskata wannan fiyayyen halitta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki taimake mu idan kana neman ƙarin bayanin waɗannan mu'ujizojin suna nan mun yi aikin saka su a kan intanet ka buga www.ransite.com q r a n s i t e c o m quransite.com quran quransite.com q u r a n site.com za ka samu duk abin da kake so na ire-iren waɗannan misalan da daɗi da ƙari ma insha Allahu ta'ala da hotuna da bayanai da muryoyi a nan ne za ka ga asalin tarihin da ka daɗe kana ji cewa wani ɗan sama jannatin ya taɗa zuwa sama jannatin waje kiran sallah da ya dawo duniyan nan yana yawon ba da labari sai ainihin a kai shi ƙasar masar a garin yawace yawace sai ji ana kiran sallah sai ce a saurara ana saurara sai ce kun ga irin wannan abin da ake a nan ɗaya eh, to na ji shi a can sama aka kai shi ya je ya gani sai ce ya ji a sama ƙarshe ya ce gaskiya saboda Allah ba yadda ya iya da kanshi dole bi wannan addinin suka ce mishi amma a ƙa'ida ta of scientific of wato rantsuwa ta malaman kimiyya ita ce ko ka ga gaskiya game da wani addini a cikin bincikenka na kimiyya ba za ka bi addinin ba ya ce gaskiya a yi haƙuri shi ya ga gaskiya zai musulunta aka ce to shi kenan za a sa ɗin shi za a kore shi ya ce ya yadda mun saka wannan kissar gaba ɗayanta ta faru ne wajen 1947 yau kusan shekaru kusan sittin ko makamantan haka da suka gabata a nan ne za ka ga mu'ujizoji masu ɗimbin yawa duk ba don komi ba don ka tabbatar da cewa awalam yakfihim anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim alqur'ani mu'jizar mu'jizoji alqur'ani the ultimate miracle ma'ana alkur'ani ita ce mu'jizar da Allah bai taɓa baiwa wani annabi ba daga cikin annabawa shi kanshi annabi ba wata mu'jiza da Allah ya taɓa bashi wadda ta kai alkur'ani balle ta fita na haka duk wani wanda ya taso da wata hayaniya jama'a qur'ani ya ishe shi ma damar qur'ani bai ishe shi ba kar kai tunanin kawo mishi wani abu kuma ba zai iya gamsar da shi ba Allah maraukakin sarki ya taimaka duk waɗannan bayanan na yi muku ne su a ƙarƙashin cewa kissar nan ta annabi Musa da bani Isra'ila da fatawa da yi musu dangane da saniya tana tabbatar da gaskiya ta manzancin annabi musallallahu alaihi wasallam wa minha ad-dalalatu ala nubuwwati Musa wa annahu rasulu rabbil alamin sannan kuma wannan kissa ita ma tana ƙara tabbatar da cewa annabin Allah annabi Musa gaskiya annabi ne Allah yake saukan mai da wahayi don ba haka ba wane ne yake iya dawo da bani Isra'ila daga shawarar da suka yanke babu amma ƙarfin wahayi da ƙarfin gaskiyar annabi Musa da kuma waɗannan mu'jizoji waɗanda bani Isra'ila sun ji sun gani don bani Isra'ila mutum ne mai taurin kai ko a duniyar yau waɗanda suke harkar sciences da harkar finances sun san cewa bani isra'ila yana da taurin kai a cikin harkar kimiyya da fasaha haka harkar sha'anin kuɗi duk harkar kuɗi da ta haɗa ka da bani isra'ila duk abin da ka tsara in ya zo sai ya nuna maka bai yadda da wannan ba duk harkar kimiyya da fasaha da ta haɗa ka da bani isra'ila sai ya nuna maka bai yadda da wannan ba amma ya aka annabi musa ya iya gamsar da su sai dai shi annabin Allah ne ma'ana Allah mai yiwa a cikin sanin shi ya san cewa in littafi ya sauka aka ce musu ga wanda ya kisan kai za su iya karyata littafin idan Allah ya fito da kanshi ya magana ya ce wala ne za su iya karyatawa don ta faru a baya Allah ya ɗibi dattawa masu hankali cikin bani Isra'ila an ɗibe su an tafi don a tuba a wurin Allah saboda bautar ɗan maraƙi da wawaye suka yi yanzu waɗannan dattawa ne masu hankali mutum saba'in da suka je da annabi musa sai suka ji annabi musa yana magana da Allah sai suka ce musa e eh, muryawa muke ji sai ce Allah suka ce ta Allah ke na e eh. inda gaske ne ya fito mu gan shi waɗannan wai dattawa kenan masu hankali me kake tunanin da an ɗigo wawaye waɗannan masu hankali kenan to bani isra'ila kenan me kake tunani da Allah ya buɗe muryar shi yayi magana daga saman bakwai ya ce wani ne yake san kai za su iya cewa ƙarya ne a taura annabi Musa ya zo ya miƙo musu da aka ce to gashi ga sakon Allah sai suka ce a su gaskiya ba za su bi ba a karanta in suka ji karatun ya tsauri wallahi a yi yarjejeniya tun a gaban Allah a canza waɗannan su ne bani isra'ila sai da Allah maɗaukakin sarki ya tado da wannan dutse ya zo zai danne su wa izna taqnal jabala fawqahu sai Allah ya tado da dutse ya zo zai danne su to a lokacin ne sai suka saduda sai suka tafi za su sujuda ga Allah ma'ana yanzu Allah mun tun da mun ga abin ba arziki wannan shine tarihin su da gefen goshi don haka har yau in ka gaba yahude to da gefen goshi yake sujuda haka saboda abin ya samo asali da dutsewa ta zo zai danne su sune suna duba da gaske zai danne su da gaske zai danne su har suka kai kasa yasa har yau da gefen goshi suke sujuda saboda wannan tarihi waɗannan su ne bani isra'ila jama'a shi yasa Allah yana da hikima da ya tayar wa annabi musa da wannan mamaci mamacin ya buɗe baki da kanshi ya ce wane ne ya kashe ni sai kowa yadda wannan dalili ne akan mu'jizar annabi Musa alaihi salatu wassalam wa min dalala ala sihhati mattafaqat alaihi rusul min awwalihim ila khatimatihim min ma'ad al-abdan wa qiyam al-mauta min quburihim wannan ayoyi da muka karanta da wannan mu'jiza da Allah ya nuna wa annabi Musa ko to tana tabbatar da wata aqida wadda duk annabawa sun zo da ita kuma duk musulmi sun yarda da ita wannan aqida ita ce aqidar tayar da matattu duk musulmi ya yarda da cewa za a tada matacce kuma ya yarda cewa matacce in ya mutu an tayar da shi a ranar lahira zai rayuwa ta har abada imma a wuta imma a aljanna duk musulmi ya yarda da cewa rididdigewa da bacewa a cikin ruwa da dabbobi su cinye mutum da makamantan haka ba dalili ne akan Allah ba zai iya tawar da shi ba amma kafirai su ne suke da mabambantan aƙidoji dangane da tawar da matattu wasu kafirai cewa suke yi fai idan mutum ya tashi in mutum ya mutu ba zai tashi ba in mutu ba zai tashi ba Allah ya ce za'aman lazina kafaru Allah ya ba'asu wai kafirai suka ce wai ba za a tashe su ba sai Allah ya ce kul bala wa rabbi ka ce ƙarya kuke na rantse da Allah ubangiji na latu ba sunna wallahi za a tashe ku sunna latu nabba'unna bima amiltu sannan sai an ba ku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wurin Allah kun ji aƙida ta farko ta kafirai wasu kafirai sun ce sam ba za a yi tashin duniya ba duk wanda ya mutu ya mutu kenan aƙida ta biyu ita ce aƙidar masu cewa to me yiwa a tayar da matattu me yiwa kuma ba a tayar da su ba waɗannan su ne Allah ba mu labari suna cewa inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqini mu dai zato muke ba mu tabbatar ba ko za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba mu dai zato muke ba mu da tabbas wasu kafirai kuma sun yadda za a yi tashin alkiyama amma sai suka ce ana tashin kiyama su za su wuce aljanna suna kafirai suka ce in kuwa Allah ya tayar da mala'iku cewa a kai su wuta to suna da ƴaƴaye masu ƙarfi da dukiyoyi waɗanda yake in fansa ce ta kuɗi za su ba da kuɗi in kuma 'ya'yansu ne to 'ya'yan za su je su faɗa da mala'ikun su kwato su wannan kafiri ne aka samu yau kinci kafirai masu aƙida irin tashi ya bayyana haka yana wa annabi izgilanci da wulaƙanci annabi yana gargaɗin shi da in ya mutu wuta zai tafi sun yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama 'ya'yan shi yana da 'ya'ya zarata guda tara wata ran sai zo da su sai ya ce muhammad ka dubi waɗannan yanzu kai waɗannan akwai wani mala'ika da zai iya kama ni ya kai ni wuta ba za su iya karɓo ni ba duban su shi ne Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina baka ga wanda ya kafirce wa ayoyin mu ba wa kala la utayanna malam wa wana ba yace za a kai mishi yayan shi da dukiyar shi wai su za su tsaya mai a lahira Allah yake a fara ghaiba ya leko gaibu ne an yi mishi samfotin lahira ne ya ga yadda za ta faru am ittakhadha inda rahman ahada ko alƙawari suka yi da Allah cewa in ya je lahira duke shi da 'ya'yan shi za su kwace shi Allah ya ce kalla ko da sanaktubu ya yaqulu za mu rubuta duk abin da yake faɗi wani muddu lahu min al'azabi madda za mu faɗaɗa mishi azaba matuƙar faɗaɗawa Wannan risuhu ma ya ƙoro dukiyar da yake alfahari da ita da yayaye zai mutu ya basu a gaje su a duniya wa ya'ti na farda zai zo wurin mu yana matsiyaci Allahu akbar jama'a kun ji alqur'ani kenan waɗannan akidoji da suka yi yawa na kafiru wasu na cewa kiyama ƙarya ce wasu na cewa gaskiya ce amma kuma su ne 'yan gaban goshin Allah wasu kuma na cewa zato ake sai Allah ya tattara su ya ce amma ya ta sa'aluna game da me suke yawan tambaya domin ba a taɓa samun wata tambaya da ake wa annabi ita irin tashin alkiyama ba yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambaya ka duniya yaushe za ta tashi ne wa'azi annabi yake cikin yi wata ran kai wani ba kawai sai cewa ce ya Muhammad wata sa'a yaushe duniya za ta tashi sai annabi ya shiru sai da gama wa'azi annabi ya ce ina mai tambayar tashin duniya sai ce ga ya ce wa ma a adatta laha me ka shirya me ka tattala sai ya ce a adatta hubbal mahi wa rasuli ina kauna Allah ina kaunar manzon Allah tattalin da ne nan manzon Allah ya ce madalla kai tattali almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da waɗanda yake so a ranar alkiyama kana son Allah to kana tare da Allah kana son manzon Allah kana tare da manzon Allah har ranar alkiyama anas zai ce tun da muke ba mu taɓa amfana da wata tambaya irin wannan ba saboda da muna tunanin in aka je lahira shi ke nan mun da manzon Allah kenan kuma tun da zai shallake can wurin su na manya ce amma da manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama sai muka ji ashe akwai sa rai za mu zauna tare da annabi a ranar lahira tun da muna kaunar manzon Allah don haka ya kai dan uwa musulmi ka ji tukuncin da Allah zai bayar ga duk wanda yake kaunan manzon shi shine Allah zai kaunace ka Allah zai so ka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuna son Allah to ku bi manzon Allah to manzon Allah kuma alamar son shi fa alqadi iya ya faɗi a cikin ashifai ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi bin sunna shi ita ce alamar son shi don haka ba wai sanya lasifika muna tsaunin manzon Allah muna murnan manzon Allah muna gogen manzon Allah mu ushaku ne mu ahbabu ne a'a ba anan ba kana bin sunnar shi لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إذا هرب جسدك أو مشي تباك مشي بيئة ومن دون لك سو تباك ساقا وعبن ديكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهذا جماعة المسلمين كنجي waɗannan kwamatalar aƙidoji ta kafirai game da tashin alƙiyama ita ce Allah ya ce amma wa tafa'aluna an naba'il azim me suke yawan tambaya ne suna tambaya ne game da babban labari babban labari da big bang shine ne tashin alkiyama ko shi ne za a yi tashin alkiyama yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar ka sani ne ka ki faɗa musu kula ilmu ha inda rabbi ka ce musu Allah kaɗai ya sani la yujalliha liwaqtiha illa huwa Allah ba zai bayyana lokacinta ba sai lokacin ya zo ba za a sa rana ba ba za a ce kaza ga watan idan Allah ya ga dama yanzu ya tada kiyama baka isa ka ce dan ne ba domin la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna dan haka jama'ar musulmi kun ji aƙidar ta wadda matattu to aƙida ce ta musulunci mun yadda cewa duk wanda ya mutu za a tawar da shi sai na ali Allah ya kara mishi yarda yace walau na idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli ya yace da a ce in mun mutu za a bar mu ba za a tashe mu da yace da mutuwa ta zama hutu oh da mun mutu kai duk shegantakar da ka so in kuma ka mutu a barka yace amma walakin na idza mutna bu'isna wa nas'alu indaha an kulli shay'in yace amma inda matsala take shine in muka mutu sai an tashe mu in kuma aka tashe mu ba za a bar mu wuce ba sai an tambaye mu game da komai ina ka samu kuɗinka ina ka kashe su ka shirya baka amsa wannan tambayar ko ka kashe su ko ka mutu baka da ko kwabo alƙalami ya bushe ka taɓa samun naira goma don karkai tunanin wannan da sa alhaji wani ake ko nawa ka taɓa samu sai an tambaye ka ya kai ka samu a ina ka kashe kaji fiye da shekara arba'in limamin kano yana hudu ba yana cewa ha hisabu wa ha iqabu daga cikin zuhudu dukiyar halal in aka fara maka lissafi ka kaɗe ta halal ta haram ko da ba a lissafa ba duka kawai za ka ci ba za a bata lokaci lissafi ba ya kai ka samu haram ne kawai duka za a hauka da shi su wani ne za su bake ka mala'ikun Allah ne khuduhu fa ghulluhu thumma al jahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 jira'an fasluquhu dan haka ya kai da ka tara dukiya ka ji tsoron Allah kai aikin alheri ya kai da kake da dukiyar haramun ka yi ƙoƙari ka mayar da dukiyar ga waɗanda ka zalunce su sai an tambaye ka game da dukiyarka sai an tambaye ka game da lafiyarka lafiya yanzu ka duba saboda lafiya da muke da ita wani zai iya tsalle tun daga nan har an ɗan magaji tsalle kawai saboda lafiya ta ishe shi zai wayi gari yana ɓarka ihu lafiya ya lafiyar ta kawo haka annabi ya ce za a tambaye ka game da lafiyar ka a ina ka karar da ita ya kai saurayi ya ke budurwa za a tambaye ka samartakarka a ina ka karar da ita har ka tsufa ya kai tsoho ya zo cikin hadisin abdullahi dan abbasin da buhari ya rawaito annabi ya ce duk wanda allah ya bar shi ya kai shekara sittin to ba shi da abin da zai gaya wa allah a ranar alkiyama sai ibada ɗari bisa ɗari matuƙar ka kai shekara sittin a duniya don aka je lahira ana so sallaka ta azahar a same ta daidai wa daida ba gaira la'asar haka magariba haka duk wata ibada Allah ba zai yashe maka ban aka same akwai gaira a ciki saboda shekara sittin wata dama ce da ta isa ka aikata farillai ka aikata nafilfili amma in ka sake rudanin duniya rikicin duniya ya same ka mutuwa ta kwamtse ka baka shirya ba kalla lamma ya kabi ma amara mutuwa ta zo ta same ka abin duk da aka ce ka aikata baka yi ba la haula la quwwata illa billah wallahi tallahi ka kade yace wa fi qabdi qasd at-tifl inda wuladatin dalilun ala hirsi alladhi huwa jabir ولدتك أمك وابن hau باكيا والناس حولك يضحكون سرورا fa'amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika bahikan masrura dan gaban ka tuna san da aka haife ka kuka ka faɗo duniya kana yi mutanen gida da yaran anguwa suna ta munna an haife ka kai kuma kuka kake sai ya ce ka rufa wa kanka asiri ranar mutuwarka ana kukan mutuwarka kai kuma kana munnar komawa ga Allah kar ka sake ranar mutuwarka ana kukan mutuwarka kai ma kana kukan mutuwarka to ka shiga uku karka sake ranar mutuwarka kana kukan mutuwarka ana munnar mutuwarka ka shiga uku kai kokari suna kuka kai kuma kana munna ba sayyida fatimatu zahra Allah ya kara mata yarda ta zo ta samu annabi a lokacin da ran shi zai fita ta ce wa baba yanzu nan sai mu kai jaje da ta'aziyya ga mala'ika jibril ya baba na ga kana cikin damuwa sai ce ki haƙuri damuwar ta ƙarshe ce daga yau babu sauran damuwa ga mahaifinki kai ƙoƙari ranar mutuwarka ta kasance maka haka ya zama in har akwai damuwa tattare da kai to zama ita ce ta ƙarshe amma in ka sake ka zo mutuwa kana kuka saboda ka san abin da ka aikata za ka je ka riske shi wallahi tallahi ka shiga uku Sau da ka jama'a duk musulmi ya wadda cewa za a tashi kuma an tashi za a tambaye shi kuma za a tambaye ka game da komai ina samari ka cika hansar ɗinka da wake-wake da hotunan 'yan mata tsakar dare ta yi kana bibi chat kana hira da 'yan matan mutane wallahi tallahi ka ji tsoron Allah duk wata hira da kai wallahi is documented tana nan a wurin Allah a cikin database wanda network ɗin Allah baya selling Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'iku su miƙa maka a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika yau yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka kai wa kanka hisabi Allah yace man hitada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadullu alaiha wanda ya bi shiriya kan shiriya wanda ya bata